حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ووصف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 shekara ta 1435 hijiriya wanda ya zo daidai da 27 ga watan hudu shekara ta 2014 biladiya a wannan matsalaci wanda aka jingina zuwa ga abu abu da tabin jarafi wanda ke arkin na sokoto inda muke karatu littafin muna alibana an usul diyana na shekul malami alhassan abin hassan al'ashari imamul mutakallimi idan ana daidai karatu ina jin wannan karatu shine karatu na goma sha shidda za mu tashi a lamba ta talatin da bakwai a cikin jeran giyar lambobin da ka ambata mun a kidon ahalin sunnati wal jama'a wanda ya ce ma ahalin haƙƙi wa sunna abu na gaba na 20 na talatin da bakwai wa nu'minu kuma muna imani ya azabin qabri wa munkarin wa nakirin ومساءلتهما المدفونين في قبورهم wannan abubuwa guda hudu na ko uku waɗanda ya ambata cikin wannan gabar na farko azabul qabr mun san akwai kira kamar mu'tazila da jahamiya duk sun karanta da azabin qabr sun ce babu azabul Tun tunda a ce wasu wai zahirin qur'ani ko ko ayat qur'ani bata zo da ita ba ma'ana a qur'ani babu aya da ta tabbatar da ana azabin qabr amsa ta biyu a hadisai sun ka ce a hadisun a hadi hadisan kuna waɗanda yake a ƙa'idar su la ya hutar jubi hatul aqida a cewar su amma alhamdulillah duka abin da sun kawar waɗi musulunci sun ta sun bai san musu raddi hasan ima amirul mu'minin fil hadith imam bukhari ya ce hadithu azabul qabr mutawatira mutawatira na ba sun wuce ahad mun san ko aqida ahalin sunna wal jamaa ko malaman hadisi idan aka ce abu mutawatir ko ba haka ba bai ma bukatar sanadi sai ce hadithul qabri mutawatir akan haka ga ce wasu ahadithul ahadi in ma kusuru rashin karatu ko ko rashin son gaskiya abu na ɗaya kenan abu na biyu ko da ahadithul ahadi na ko da ai gudana tilo guda ya faɗa ma annabi ya ce kaza bai zama wajibi ka imani da shi ba cewa ai hadisi sai ya zama tawatirai a jihi can a jihi can a jihi can nan sannan aka yadda da shi a matsayin ƙila wannan ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam aika mu'azim bin jabal a yaman shi kadai ko ba haka ba kuma yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha shi kadai kai musu kalmar shahada to ta kuma zaka ce mutum guda ya fara labari ba za a yadda ba ala kulli halin dai amirul muhaddithina muhammadu ibn isma'il al-bukhari ya tabbatar da cewa ahadithu azabin qabri mutawatira kan haka babu da matsala game da wannan kuma ina jin ba ma sai mun kasu ba kada su tai mun lokaci muna da babin kansu a littattafan a littattafan aqida irin kitabut tafsiri na Muhammad ibn Khuzaima za mu ambaci wata nubuza cikin waɗannan hadisai a ƙarƙashin yana kawo hujjoji na wasu abubuwa za mu ambata wannan insha Allah. Aqida ta biyu munkarin da kiwo. su ma waɗannan ga wanda ka ce ga 'yan ƙur'ani yuna ko ba haka ba ka ce mu ce musu 'yan ƙara kasu za a ce musu ko da ke wannan ce ka a ce kan ƙara kasu 'yan ya ga cewa shi 'yan akalani yuto da hausa fa 'yan ba su karɓa hadisi ko su babu ransu da hadisi sun ce a ƙur'ani babu munkarun babu na kiro sunan su saboda haka duk wannan ba a karɓa ala kulli halin su ma ba su yarda da sunan mala'iku ba in ba da suka zo cikin ƙur'ani ba suka ce alkur'ani dai mun san akwai jibrilu an wadi israfilu an an wadi mika'ilu ko kul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi ko wa rusuli wa mikala wa wa wa wa jibrilu wa mikala inna allaha aduwwun lil kafirin an bace mika'i an kuce jibrilu an bace mikala akwai israfilu babu israfilu a cikin qur'ani kaga ba sa cikin jeri ba suka ce akwai malakul mauti wanda yahuda ka ce ma azra'ilu ko wasan yahudanci na ka ce azra'il isra'iliyat na yahudanci na amma jahilan musulun sun ka ara a cikin da suna ce azra'ilu a ƙur'ani malakul maut yake ba sun yarda da shi tun da ya zo ya ce an ce malakul maut tun da ko da yake sun tuɗe masa wasu siffofin da Allah ya bashi na malaku na zama malaku ala kullu halin ba sai da mala'iku wasu da an kawai cikin ƙur'ani, ina jin kuma da aka cikin qur'ani in ma ya zan uku ko su zan hudu na farko dai ga jibril ba ta shi ya hito sannan akwai nikala shi ya hito sannan akwai rizo ya maliku maliku babu ruwan ko kai maliku kan ya maliku ya kaza alaina rabbuka maliku mai tsaron gidan wuta sannan akwai wani wanda suna suna nuna amman ga mala'iki guda aka sashi raqibun atidun ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun sunan mala'iki duka mala'ikun bi ko ne raqibun na ko ne atidun na akula to in waɗannan suna sun ka fito saura dai sai dai a ce musu mala'ika a fahimta ba suna ba ko a ce malaku waje a rabuka wal malaku da kuma wata mala'ikata haɗi na bin hawlin arshi amma dai karar suna in kila ba guda hudun nan ba ko mu ce uku hudu za mu ce muka ce jibril mikal maliku mun samu uku ƙibin akidun guda ne sai suka kori wasu to amma suna ta tabbatar da sunayen wasu mala'iku daga cikinsu akwai munkarun da kewa duk ayoyi ko kuma duk hadisan da sun kato kamar da magana azabul qabr sun ambaci munkarun da yi kuma da mala'iku guda biyu guda munkarun guda nakiru a fahimta tun da an sa wawo tsakanin su sabanin raqibun atidun ba a sa wawon ba raqibun atidun shi kuwa wannan munkarun wa nakirun wayannan da katuwa suna tambayar wanda aka turbude cikin kabari ko ba haka ba su yi mai tambayi guda uku na wanda sun ka zo a nasti na hadisi tambayi shi man rabbuka ka tambayi shi a wa ma za ta kunu fin rajulin lalli buɗita ilaikun ko ba haka ba ehen ya ce muhammadu a ce yi shi ya ce mumini ya ce na imani da shi manzon Allah na ya yi da manzanci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi ko kahi munafiki sai ce to na mutane suna haɗe wata magana wai annabi na ni ka haka ce ni ma wai Eh, eh shi ko wani ya ce la'adari gaba ɗaya su kutum sannan tambaya ta uku ita ce tambayar game da addininka ba ma ka. ko wadanda tambayi guda uku na ba wajen ishirin ko ko sha kaza ba irin wani zama ta abu guda uku dangana kuma ba haddace su aka yi batun yanzu kai kira min ka haddace ba haddace su yawwa imani aka so kai da su kenan da ka da su amsa za ta zo insha Allah shi na ce wani kuminu bi azabin kabari za mu iman da azabar kabari lallai akwai ta za a yi ta azabar kabari kashi-kashi ta jinsi-jinsi ta hawa-hawa ta tun daga wadda aka wa mummunai na gaskiya zuwa ga wadda aka wa minafikai har wadda aka wa kafin rai. ko da kana mumini azabar kabari sai dai kawai Allah ya tsari tun ko da tuhun nan da kuncin nan na kabari shi ma ana ce masa azaba mun sallafa ya ce da a wani akwai wani wanda zai kubuta zai tsira daga azabar kabari da sa'ad ibn mu'adh ya kubuta wanda ne wanda ya tazzat al'arshu bi mautihi ko ehe amma shi ma sai ya ji wannan dan damuwa ta kabari irin duhu ko ko irin wani abu kamun dai dauki na Allah ya zo wanda kuma bai zuwa sai ai mai tambaya an tantance imani ai sikirinin ko ba haka ba tambayar ma karon wani wani kiwon sai ka ba da amsa sannan aka yi ma kirinin. sana akwai hayi hayi bisa ga haka nan akwai azaba daga matsa kabari daga wahalar bugun kabari irin karo da makirin bugun da suka mutane duk akwai ya tabbata da dai sauran duk irin azabobi da musibbu da aka ba kahiri na musamman da irin kara su ga wuta safe da yamma cikin qur'ani ya tabbatar da haka nan wanda kuma a kabari aka wannan tunda in ka koma lahira ba a kara kauta marice da yamma shi gaba ɗaya dundun dundun dududu na ha'a bada ko ba haka ba gaba ɗaya aka tsumbola ka ko aka tsumbola shi la ya mutu kuma fiha wala ya haya ehin wa musa'alatuhuma madafuni da tambayi wanda an ka turhudi wannan shi fa sun ka kawo wata zara suka ce ai babu tambaya saboda ai tambaya wa a tambaya shin ruhi aka tambaya shi kadai dan ruhi ko kuma jikin shi kadai alhali ba ta da ruhi ba ko kuma a mai da mai ruhu duk wanda kace ta so a kama shi ruha in ka ce ruhu zai ce to ka ce kabari akai ruhu ko ba kabari yake ba ko ba haka ba tunda innal abrara lafi iliyina ko ba haka ba kuma rayuwar mumine wajen Allah take to can wajen Allah suka ta fa kwata su tambayta ko koyaya in ka ce kahiri na shi kuma kahiri ba ta yake ba wuta yake can wuta suka shiga su yi a ce wasu soyayya suka ce ka gana sai sun ka da jallayi in ka ce kuma jiki gangar jiki gangar jiki ai ba ta magana ba ta in ba ta a'a ba ta wani abu saboda haka ai babu wani babu za a yi in ka ce a za a mai don mai da rai a ce wasu ta sun ka ce ko an yi mutuwa ne ko ba haka ba don ya mutu nan duniya ko bayan ya mutu an kasashe kabari an ka mai don mai da ruhi bai rayuwa in aka gama sannan a koma cirewa ya mutu ko to ba ai in mutun ya mutu tun mutuwar duniya ba a koma mai dan mai da rayuwa sai rana da kiyama ko ba haka sun ka tabbata ba da shubuyi na shubhatuna waɗanda yake batsila kuma ba su karba ko hankali bai karba su bane su? na farko dai za a wa mutum tambaya aqida ahli sunna za a mai tambaya rai ne da jiki tare a cikin kabari wannan ita aqida ahli sunna ba ruhun ɗaya shi inda yake ba ba jikin ɗaya ba za a mai da mai da ruhi ne amma irin ruhi wannan rayuwar ta musamman ta wani kaimun al ya faɗi a cikin littafin sa a na cewa rayuwa ga jikin mutum rayuwa gida hudu ta ko biyar akwai rayuwar da aka yi mai tun yana cikin cikin uwa ta yi kamu a haihai wannan ruwa daban ta rayuwar wannan hayatu ta daban ta hayatu ta wanda bai bukata oxygen wannan numfashi na waje iskan ga da aka yi bai bukatar ci bai bukatar sha bai bukatar komi ko kaji kai ma ka san wannan hayatun ta musamman ta khassa in dai ka yadda da irin ta akwai ta cikin kabari wai ba ka yadda da wanda ka yadda cikin cikin uwa ba ka lissa ba ka yadda da cikin cikin cikin kabari yace ba mutun ya ta ya fito duniya wannan rayuwar da muke yanzu ka kuma rayuwa ta musamman ta rayuwa ce wacce take kowace kuma bambantuwa da waccan da wadda aka yi ita ce rayuwa mai bukatar duk abin da dan adam ko jiki ka bukata irin ci da sha da bukatar da biyan bukata da kashi da bauli da yi da ni ko ba haka ba tana da farko tana da karshe karshen ta lokacin da mala'iki zai zare ta kila fahimci wannan suka ce wanda yace wannan rayuwa ce khas ta musamman ita ma rayuwa cikin wannan rayuwa babban rayuwa ta duniya ko ba haka ba akwai wata rayuwa ta musamman ita daban take wagga rayuwa da wacce iri wanda mutum yayi bacci in kai bacci shikenan sharkaf to baka wata rayuwa wata rayuwa da ta musamman wanda ba irin waccan ba wanda ita wanga rayuwa ta mutuwa tana tsakanin rayuwa waccan da mutuwa waccan ta ainihi din ita ma ana ce mata mutuwa ma musamman mutuwa karama aka ce mata ita wannan rayuwa ta musamman ta ila fahimta ya ce wannan rayuwa ta musamman ta sannan kuma dungurungun sai mutum ya mutu in mutum ya mutu aka sashe kabari sai Allah ya mai san mai wata rayuwa ba irin rayuwar duniya ta ba kai abin da yasa baka bari nafsi yayi jagorancin ka ba shi yasa kai sha'aba ka kame kace irin rayuwar duniya ba irin rayuwar ta mai ci mai sha ba irin wanka ta duniya wanda zaka iya ci zaka iya sha zaka iya kaza ba irin ta ba wannan rayuwa ta barzakhiya rayuwa hayatun barzakhiya kuma ba wanda ya ta sai Allah amma ya ce za a yi ta to tunda ya ce za a yi ta ya kamata mumini kawai sai ya ce sami'ina shi da aqidan mumini abin da Allah kuma shine kaida imani imanu bil ghaibi kitabu الكتاب لا shine kenan duk wannan ya shiga ba dole sai ka ka gani ba wannan rayuwa ta rayuwa ta musamman ta mun samu rayuwa nawa kenan rayuwa fi fil fil fi ummi sannan rayuwa fi hayatin duniya sannan rayuwa fil sannan rayuwa fil kabri ko duk waɗanda ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawziya rayuwa ce wanda yake tana da kusuri tana da naƙas saboda don rayuwa ta wanda bata kammala ba har yanzu yace babban rayuwa kammalalla ita ce in an shiga aljanna wannan rayuwar da za Allah zai baka ita ce rayuwa kamila rayuwa mafi daɗi shi yasa ta bambanta da sauran rayuka kila gani kuma ita in ka shiga wannan rayuwar ta dawo shi ke na khalidi na fiha a fahimci wannan to wannan in kai imani da haka sai wanke ma duk wasu matsaloli ka fahimci cewa rayuwar barzakhiya ba rayuwa ta duniya ba bale a kama yaya ka ce in aka da mutum mutum rayuwa ta cikin kabari ai mun mun duniya in mutum an kasa shi daki babu wurin shan iska ai bai rayuwa ko ba haka ba ya za a ce a wuri mutum cikin kasa a mai san maida rayuwa ta kuma ya rayu kaga ina jin da hankali ko ko in da hauka yaka ka magana ba da hankali ba in hankali ya magana ya san komi na iya ba ko ba haka ba wannan dai aƙidu guda uku azabar kabari mun munkarin da nakirun da tambaya kabari tabbas dole mumin ya imani da su in ka karyata da ɗaya daga cikin wannan baka zama mumini ba ba ahlus sunna ba ko mumini baka zama ba a fahimci wannan ka zama kafiri muddin an ka muddin addini ya iske ka sai inda ma lam tablugu ka da'a ka shiga musulunci ba kenan amma da in musulunci ya same ka kafar da haka musulunci ba ya ta sunna ta ba ya ta musuluncin ta ɗungurungun a fahimci wannan muna da nakirun muna da munkarun duk sun fito cikin hadisai akwai israfilu ya fito cikin hadisi akwai ridwanu ko ba haka ba hmm. waɗannan suna suke sun fito cikin hadisai da yawa abu na gaba ونصدق بحديث المعراج حديث المعراج من قبل شيء جد وصلنا قال سنا كوري شيء وفي عند همية سنة برنا ديما كتك على عند همية شو ما يكون كهرنا جد هيك كيلا ما كوبا كيلا كهرنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك أنت أنا جاهر تماما ليسو ليسو منا ونجوي بتو تتتو شيا دي راكد أتفارا دي sannan ce mutanen gada ka cewa sannan ce mu'tazila sannan ce kadariya sai dalibi ne ce mallan jihar ce kai ka kahirai bari yi magana kahirai su ƙungiyar musulmi kacce a faɗa ba ko kacce bai magana da su kahirai saboda lallai jahamiya sun musanya abubuwan da kwan musanya su kharaja anil milla duk waɗanga ba sun karyata su Allah ya kyashe mu sun karaitar da mi'raj sun ce babu mi'raj kaga duk dangi an Abu Jahal ne shi a farko wanda ya karaitar da mi'raj ko ba haka ba wa nusaddiqu bi hadithin mi'raj duk hankali kaka kawo wanga hankalin to kaka kawo shi imani ka umfani yadda imani ka umfani kuma Allah ya faɗi haka subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa hatta da yan qur'ani sun samu matsala anan suka ce a isra'i mun kai da shi ba mai da mi'raji ba don isra'i shi Allah wani cikin Qur'ani ce subhanal ladhi asra bai ce subhanal ladhi arraja bi abdihi ba asra isra'i ta sun kace bashi sun ka bashi duniya dai sun ce daga min al masjid al harami ila masjid al aqsa sun kace nan dai amma cewa daga ya taka zuwa sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu ta biyar ta shida bakwai a bai da shi ba shi yasa duk kusan firqud dalla sun kaje ta da jiradi kyakyace in ma kai tsaye ko kyakyace sun karantar da shi iraji amma masu cewa suna biyan musuluncin din a baki to kasu saba mu musulunci ko ku kasa qur'ani baro baro su suka ce isra'i Allah wa shi mun karka min al-masjid al harami ila al-masjid al-aqsa amma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun taka ya zo sama duniya jibril ya kwankwasa an ce wane ne ya ce jibrilu ke tare da kai muhammadu an aika masa tabbas an aika masa a buɗe muna mu shiga sun gawa ne sun gawa ne a sama farko sun gawa ne a sama ta annabawa a sama ta uku sun gawa ne a sama ta hudu sun gawa ne musa alayhi salam a sama ta shidda a sama ta bakwai duk sun gani daga su annabi adamu su annabi ibrahim su annabi haya su harun su musa su isa duk sun gansu suka ce duk tatsuniya wani ya zuwa kuma annabin ka bada labari kuma an ga hadisai mutawatirai ne ingantattun hadisai ingantattun bukhari da musul ya wato kai kusan mu ce duk wani mai hidda hadisi hadisai ya wato daga hadisai kuma suna karatar da su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sama duniya kuma ya wuce inda hasratul muntaha inda hadnatul ma'awa idh yarashiha ma yarasha ma zaqa al-basr wa ma tagha sun ce duk karyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ala tatsuniya kan waɗannan labarai in ya zo cikin qur'ani su ala tatsuniya su fassara shi daban in ya zo cikin hadis ce labarai na ba a karba ko ba haka ba wannan duk sun karitar da waɗannan amma mu mu ahlus sunna wal wal jama'a mun tabbatar da hadisin ya rubaci asali ma in ka soke isra'i wal mi'raji zaka soke salloli gaba ɗaya duk ina aka faranta su duk ka soke su shi yasa duk waɗanda sun ka jawa kansu waɗannan ƙungiyoyi hakikalin gaskiya wadda malama suna ka cewa ba musulmi na ba ko ma musulunci suka yi ba musu addini suka yi sai sun yi wata gaba muhimmiya wadda kanta aka yi a tashin ɗin wasu abubuwa aka lillika wasu abubuwa sai su roshe gundare su roshe babban rehin babban tushen su dace shi sai ka rasa komai to duk wanda ya dace ne ya rashi ko ba haka zuwa sama ina samun sallah biyar ina ya samu sallah ne ina samu akidar cewa an famta sallah hamsin ana ragewa ana ragewa ana ragewa har ta kawo biyar ina bai samu cin qur'ani tunan cin qur'ani babu azhar la'asar magriba isha subahi babu cewa su ma biyan nan ko ba haka ba ila dai an yi shagube ga wasu irin su fajiri ko qur'anul fajiri ko eh wa min ba'da salatul isha an bace isha eh, eh in ba su ba an ba an bace su ba an bace su ba amma rai ta tabbatar mana su alhaji ta tabbatar mana duk wasu abubuwa na gaibi na sama farko sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu duk mi'raj ya tabbatar mana titan na bayani an batun su ya ka ajiblace samawati aka ce wa khalaqa sab'a samawati wani yace sab'a wani yace samawati khalaqa samawati wal arda amma cikin sammai ga hadin sammai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yace babu duk sammai gaba ɗaya babu wurin aga tafi ta kafa tuttukin ka aza babu nan aza shi fa ce sai ka ga mala'iki yana sujada ko yana ruku gaba dai wa ma ya'lamu junuda rabbika annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu irin kabrin tsakanin kabrin tazarar da tsakanin wata sama zuwa ta sama ce ta shekara 100 kabrin ta ma haka ta shekara 100 duk lokaci ya ba mu labari ya faɗa mana Musa inda yake ya faɗa mana Isa inda yake ya faɗa mana Annabi Ibrahim ya faɗa mana Annabi Adam ya faɗa mana wa ya faɗa mana wa ya shiga bare shi ya jagoranci ya mun sallah akai kaza akai kaza duk in baka da miraji ba duk waɗannan aqida wajen 30 da a cikin hadisin miraji duk ka soke su to bare ya soke ma tushen ko ba haka ba ya sare ma iccin duk a rasa ɗaya saboda haka mu kula da hadisi kuma wannan ma har haɗin shi'a sun karatar da mi'raji kusan da haka ɗan shi'a ma sun karatar da mi'raji sai dai kakace ba sai ta ƙwaro ƙwaro ba don saboda matsalar suna na takiya a cikin matsalar su amma sun karatar da mi'raji ta hanyar karyatar da waɗanda suka ruwaito hadisin mi'raji sun kahirta ko ba haka ba eh sun kare sun kahirta su wanda ya kahirta wanda ya kawo magana to mi aka da gare ta eh magana aka ma an ka ce dakata wannan wanda ka kama hina ai ga ta su kuce Allah ya tsare malamin kuka diba ga hitan cikin shahi na goma sha uku ya can kasa taki ya dan bada references din da ya kawo bukhari kitabut tauhidi na da kuma ya kawo cikin kitabul anbiya'i ya kawo cikin babul isra'i ya kawo muslimu ya zo cikin babul isra'i imamu nasa'i ya kawo shi imamu tirmidhi ya kawo shi duk ga hinan da tare da lambobi hadisin dai bi iraki hadisi na inganta Muhammad Nasir Albani a cikin Hisatul Ahadith Sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha a mujalladi na farko ya kawo hadisin da ya ce sanadiyar samu abubakar a siddiƙu siddiƙa ya ce wata rana mun sallar sallar da aka yi isra'i da shi annabi ya je ya dawo yana dawa tun da sati cikin daren nan da wa gari na wayewa sai ba da wannan labari a abuja na ce a'a muhammadu cikin wanga dare ka tashi daga nan masjidul harami han masjidul akasa cikin dare han muhammadu kuma daga nan ba ma nan ba baka tsaya nan ba kawai sama sama ta bakwai shi Allah wallahi da tiya ne kai ma kakka don ga don jiran ka na baduwa yace tabbas nayi yace yanzu in tara mutanen makka wai kana fadin ko kuma kana gaba gare su yace tabbas dama Allah na taimakon addini ko da da kai sai yazo da kai ne yaushe da ko ba haka ba a taho a ji wata ƙarya tsammani ne da an ji ta ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan wai lokacin ƙarya ta shi yayi ana cikin tara jama'a abu jana shi na cikin na farkon da ya sheka inda abubakar siddiku abubakar siddiku kai ka mutum mutumin kira ban kwarota ya ce mine ne ya ce wai cikin dare guda dare guda fa ba ma dukkan dare ba wasu yan awai cikin dare wai da nan makka ya ce bai maka da shi wai ba nan ba har sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu har ya ce abubakar da ya ce ma dakata dakata shin wai annabi ya faɗi haka yace haka yake na gaskata in dai shi faɗi haka yake na yadda ina yadda da shi he da wanga fiye da wannan in dai shi ya faɗi na yadda rawin hadisi yace tun daga sannan fasan mahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as siddiq mai yawan gaskatawa akwai ruwaye biyu masu tabbatar da koko masu nuna ina an ka samu ishtiqaqin as-siddiq wanda suna ɗaya daga ciki cewa saboda likas likas rate tasdiki hadisi yana nan cikin silsila ma da ya kawo shi kamar yadda akwai wata ruwaya da ka nuna cewa wannan siddiqiya martaba ce ta gaskatawa wadda kadima nubuwa wajen daraja bata kai nubuwa ba kila fahimci wannan akwai maganganu dai muka koma layin aƙida da sauransu mun san da wannan ala kulli halin hadithul mi'radi tabbatacce na ingantacce na hanyoyi da dama abu na gaba wa nusahihu kaseeran min ar-ru'ya kai wato ahlu sunna shi wa kadhalika ja'alnakum ummatan kullum bai guri ga kowace ka'ida shi yasa ahlu sunna su ka'ida su haka take tsaka babu gulu ciki babu wuce wuri kuma shi yasa ba ta kowa ta ba ta kowa ta mutum guda a cewa ne ba shi na ba shan muka cewa kuskuren da an kai konawa gadal ita da a shari'a ba mu ci a shari'a ta ko sun ba tashi ta ba shi ma biyayi shi ke ko ba haka ba A aƙida hadin sunna hatta da mafarki mafarkin gade da kai da kare na wanda da an faɗa ma wani matakka ta cewa na shi ke da sai kuma tun wannan da Allah ban ma sun ce ko a aƙida hadin sunna sun yi da mafarki sun yi da mafarki sannan sun yadda akwai na kwarai akwai na jaru akwai fassarari akwai mara fassara akwai khairi akwai sharri duk sai da mamaki bari mu wasara uku dai mu tsaya nan suna da yawa suke ce akwai al-ru'ya as-sadiqa sannan akwai al ruya as-saliha sannan akwai hadithun nafsi da wasa wasawisu shaitani sun kakkasa suna da yawa ar-ru'ya as-sadiqa mafarki na gaskiya shine mafarkin da Allah ka turo mala'iki ya surranta ma wani abu da Allah ka sanya sanar da kai a fahimci wannan kuma in wannan mala'iki ya zo ya surranta ma wannan wannan gaskiya na kuma sai ya tabbata ciyawa kana الرويع الصادقة wannan ya tabbata a wurare da dama wannan na labarai na sahabban manzo sallallahu da tabi'ina da tabi'in da tabi'in a saurara wannan arruya as-sadiqa wanda duk wani wanda Allah ya yarda wannan mafarkin yana yi arruya as-sadiqa sannan akwai arruya as-saliha arruya as-saliha ba da hankali ana saurara arruya as-saliha ruya ita kuma as a mafarki na kirki mafarki wanda Allah zai nuna ma wata hadisa mai faruwa ko wanda za ta faru a ranar alkiyama a wani na cikin ni'ima ko kuma a wata wani aiki na ni'ima ko kuma ganin dan uwanka cikin ni'ima da dai sauran wasu abubuwa da suka rabi wannan a fahimta su dauke wata yatsa kila abin ya shan da yatsa ki sannan akwai arru'ya alkaliba wanda yake arru'ya alkaliba gidajen zaka kasa akwai in ma ta zama hadithun nafsi ko kuma ta zama wasu shaitani to alkare ba ce hadithun nafsi dama abin da ka kwanta da shi ne. ka kwanta da abu ko kana sonai ko baka sonai ko wani abu ko na hirkita ko na su sai a kwanta ka yi mulki ne ko kama a kwanta kana da kishirwa irin wancan na wani boka da na yabba wani lakani ko ba haka ba yace duk da dai ba boka na mallami na Mhm. yadda ya tobi dan bukata ya ce to abinda ka baka shawara ai alamar na mai sauki na ka ci wake ka cika cikin ka tatil amma ka sha ruwa kan ka sha ruwa to haka kuma ya yi, ya cika ciki ne bam kuma ya kwanta mai sha ruwa ba sai wani ke na iya cikin ruwa kagan dole abin saboda yi saboda abin ya kwanta za ka yi ka sayar da mutum na mata kuna ka sayya kuna ka sayya ka gama shi yi karhin ka ko shi a dan da dan haji wata rana sai ha kwanta ko da ha kwantawa sai ka ji an ce a cika da Fatiha ni ka warwa daura aure na wanci wa da alhaji wani ba kai ba sai kai firgigi ka tashi hadisun nafsin ko haka ba babu wani mala'iki babu wani abu rayuwarka ta ka saka ma abubuwa abinda haka tsoro kai wa kana sai aka mafi wa firgi ka tashi ko in kana bala'in sun abu kamar da ba shi ka sha bala'in ka ko kana matukar sun abu sai kila wani lokaci ka ga cikin kwarki cikin warki ma ya faru wannan duk hadisun nasu sannan a lokaci guda shekan kuma na kai kawo nashi irin ya wala ma kana tare da wata mace ko na saduwa sawa'un ba matarka ba ko wata kaza kaza kaza kaza haka yi wacce wannan shi ne irin ka ga wasu wani abu shi maciji ya doka ko wani kawa a wata kana wayo kai Allah ko rakumi ya haɗe ka ko jirgin sama ya haɗo da kai ko ka haɗe ka kare ko wani abu mai kama da haka duk wannan shaitan na aka sun ya dagula ma al'amari da hadisin nafsi da aikin shaitan suna manzo sallallahu ce in kai mawarki ka kauna mutuwa sai ka tashi kai addu'a ka nemi Allah tsari daga A akula shi kuwancan hada abu ya as الرؤيا الصادقة تما لا يكيتا wadda Allah ka so ya gwada ma wani abu a lokaci guda as-sadiqa din nan ita takan zama as-saliha ko ba haka ba ita ce wadda ka ga alkhairi ciki ko ka ga abin da haka su sannan wata ta kasance ghairu saliha ita ce wadda ka ga wani sharri ciki ko ko wani abin da baka so amma sadiqa ce a fahimta Allah kai ma wani wa'azi don saboda ka hirge don saboda ka gyara ko ba haka ba kamar irin labarin can da shek Usman bin kodi an bata cikin da ikhwani wadanda ka tasbihi ɗari ɗari ko wani ko ba sai mawaliki ya ga ina masu tasbihi kaza kaza ba kun dai san labarin kaga wanga wani abu na Allah ka so ya nuna mai na abubuwan da ya kai ba su da kyau ko sannan duk waɗannan akwai su sannan akwai mafarki na annaba bai cikin waɗannan mafarki na annaba sadika ne amma shi Allah na ka bayyana ma annabinsa abu baro baro aisha radiyallahu anha ta ce farkon abinda an ka fara mu manzon Allah da shi na wahayi shine ar-ru'ya salihah sai kasance bai ganin abu cikin mafarki face wannan abu ya zama kamar wayewar gari da yayi mafarkin abu zai gane kata ta washe gari shi ba sai an fassara ba wanda zai wakana haka zai gani ne cikin mafarki wannan mafarkin annabawa kenan annabi musa annabi ibrahim ya yi haka na yanke ɗane kun sani annabi yusuf alayhi salam inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin kuma ga su ya gani can karshe yace ya hadha ta'wilu ru'yaya ko ba haka ba qad ja'alaha rabbi haqqan suna su ba bukatar fasara akai ba wanda sun ka gane haka yake kai ko naka sai fasara akai kila mace ha gani a ce ma ai namiji ko jara za ha gani a ce mukami marin kaza ya kace kuɗi za ka samu ko shi wannan fassara sai an fassa, kila fahimta mafarkin shi yasa mafarkin annabawa shi ba irin wangana ba ba bukatar fassara kirkiri da hituwa shi an ka fara manzo sallah, sallan wata shidda ana da wannan wata shidda ana ba ba wahayin ba mala'iki ka zuwa ba ba jimin ka sauka ba ba wani a walki yake da ya kwanta kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru yana tashi kuma abin ya fara ya fara aiki sai da an kai wata shidda haka sannan an ka aiko mai jibril da ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa wata shidda bari mu na wani analysis wata shidda shekara nawa an kai ana saukar da alkur'ani shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina shekara ishirin da uku kamu ba da aiki shekara 23 in ka samu na ita kowace shekara tana da wata goma sha ko kenan kowace ana samun kowace shekara ana samun shidda sau biyu to cikin shekara 23 shidda sau akwai 46 ko 46 ko ya samu sallah sallah sun ka fassara hadisin ga na cewa ar-ru'ya a salihah juz'un min 46 juz'a min an-nubuwa ila mahimta in kai mafarki na gaskiya to mafarkinka in ya na gaskiya ba wai ka zo annabi ba don ka kama jin ka zama don ba ka zama amma Allah ya yi ma wani abu daga cikin kaso 46 na nubuwa wanda an ka fara cikin wahayin nubuwa wahayin da ka sauka ga annabi sallallahu alaihi arba'in da shidda ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wata shidda na farko duk ruyana ko to abin nan da annabi Allah da ke sarki fara ma annabi da shi wata shidda na farko to kai Allah ya dan baka wani abu daga ciki irin irin jinsi naka kida ku fahimta hmm. wanga yana cikin daidai jinsin a ce Allahu sami'u wa anta sami'u ka san kuma wale ta sam'uka ka sam'in lahi Allahu basiru wa anta basiru wale sa basaruka ka basirin lahi to annabi yana da ru'ya as-saliha wadda aka gwada mai cikin wata shidda kai ma ga ka ru'ya as-saliha ka san kuna da bambanci wa shi wacce ru'ya ta nubuwa ta kai ko ru'ya ta nita nabuwa kaga ba nubuwa ba a fahimci wannan kenan to a kiyaye to mun yadda akwai ru'ya kai ru'ya har da shahidi na ru'ya kuma na kware kuma ya daidai ko ba haka ba ai azizu misra ya yi mulkiko inni ra'aitu sab'a bakaratin simanin ya akulu hunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudr wa ukhra ya bisatin ba mulki na yi ba yace ku bada labari in kuntum li ya ta'buduna ta'buduna qalu adghasu ahlamin ko <laughs> kage ashe ina mafarki kuma kahe dina kuma an ka aika wajen yusuf alaihi salamu yusuf ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin har zuwa karshen aya sannan kuma ba su fassara ko ba haka ba kaji ashe kahini na mafarki kuma zan gaskiya lokacin da annabi yusuf ya shiga cikin kurkuku waɗannan fatayani ba su faɗa mafarki ba guda ce musu ya mulki ya hamilu ala rasi ko hamran ko ehin eh, khubzan ta akulu ko guda ciya mulki yana sha da kamran ko ba haka ba da dai mahauta su suna sha guda karyata guda gaskiya ta hudi ko guda yayi na kwarin guda bai ba karyata Allah dai a dai Qur'ani bai ce haka ba sun hada mawarki to su lokacin da su hada musu sun hada mawarkin musulmi na ko kahirai kahirai na shiga ko kahirai na eh mawarki wanda zai ga abu kila fahimta ashe mafarki ku kula da wannan ashe mafarki yin mafarki babu ba karamata ba irin mafarki wanga irin mafarki ba wancan na nubuwa ba shi sa ni farraka muku ni ce ma sam ta sami'u wallahu yasma'u amma san uka ba irin ka san illahi ba to ko da kana ru'uya to ba irin na annabi ba shi ru'uyan na annabi wahayi na. A kula shi wahayi na. amma kai ru'uya naka wanda kai ba annabi ba ko ba haka ba da kahiri da musulmi da fasiki da mai da'a da ka'aba da cikin masai duk kana mawarki ko cikin yau cika kwanta kana ya mawarki ko cikin kaba ka kwanta kana mawarki in ka jiki ka kai kafircin fir'aunu kana ya mawarki kuma ya zan daidai don ga maliku misira ya yi mawarki ya zan daidai kila fahimta in ko haka ka'idar take mafarki ba addini na ba mafarki bai shar'antawa bai hanawa bai umarni bai ingantawa bai sokewa mafarki da shi da ina gani duk ɗai kasa ina gani a tambayi ka kace mm, ina gani to duk suke ina gani ta hujjata ba hujjata ba to haka mafarki yake duk wanda ka cewa an bashi wani abu cikin mafarki addini na iyakar tintirin jahili annan tintiri wanda bai eh, bambance ni bambance musulunci da shari'a in har dai maliku misra ko eh, azizu misra na mafarki alhali yana kahiri mara kishi diyusu ko ba haka ba duk bai da kishi ko ba haka bai da kishi ko duk da sun ce maliku misra daban al-azizu misra daban to ko in daban-daban na to dai kahiri na in guda na to kahiri na komai da kishi ba ba haka ba eh to ne ce mai so kuma ga magana ga kuma yi kowa ya ji ko ba haka ba kuma alhali kuma shi bai kusan gaskiya al'amarin ba in dai shi sannan in dai kahirran biyu da sun ka shiga kurkuku da Allah Yusuf alayhi salam in suna mafarki to da Allah ne akarama don kan mulki ni akarama in dai hakka ina mulki ni akarama take kina ku fahimci wannan sannan in han malam musulunci sun kassama mawarki akwai shaidan ya tawaye faɗa mai lakana ma akwai na mala'iku to kai da kai wa baka garantin ba shaidan na mala'iki na ko faɗa mai tunda baka san siffar mala'iki ba bare ka ta ai na san siffar mala'iki kuma da siffar mala'iki hito ko ba haka ba baka san siffar wa fada ma kaga kuma akwai nan saboda haka mafarkin cewa ya kaga wani abu a shari'a a zamanin izzuddin ibn a yi wata kadiya wani ya kwanta ya mafarki cikin mafarki ne sai mafarkin ya ga annabi annabi sallallahu ya ce mai wai cikin mafarkin in gari ya waye ka tafi karkashin ice kaza ka tone zaka iske tukunya cike da zinariya da azurwa rikazi rika kusa rikazi ba shi abin ka tafi kakka ba kowa ko sisi ko sisi kakka ba kowa gari ya waye ya tafi na ya tona da ya tona kuma ya gani daidai ah to waga kadiya fa ta wuce hankali ne sai gitta ta kan ga mallamai to wa shi waga ya mulki kuma mulkin ga na gaskiya na mi eh mulki gashi gashi gashi gashi eh na gaskiya na lalle in ji wasu malamai to amma wasu cikin mulki akwai abin da ya samu shari'a an ce ba a bada komi don kuma ga ayatan musulunci in ka tona rikazi an ka samu rikazi in tuwa jahiliya ana bada ɗaya bisa biyar humus. to yaya izu ya ce a je mahalkin ka inda ka aje shi ba mu unhani mahalki mu hakika muka ne ka dai tona karkashi ce ka samu ko share kazi ga shari'a ko ba share kazi ba ka ba mutane kumusin su ka ba mutane kumusin su kwakwada ma kuma ka ba su yace wa annabi ne gani wacce ku tsaya jadalan na yadda annabi kan kaddara na yadda ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa mana yana da rai ne yace ya an ka samu rikabi ana bada mi ko musiko ko ba haka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ne ya faɗi to akwai aya biyu da sun ka taho muna awi da yawa barin baka biyu da sun ka taho muna cewa duk abin da ya saba masar da annabi hukunci yana da rai annabin da kai ne canza sadda yana da rai ba da wani hukunci baya mutu ba na hukunci ba ya da na baya mutu aya ta farko la tasalu an ashiya in tublakum tasukum in tasalu anha hina hina yunazzal alquran tugalakum duk abin da kun ka faɗi lokaci lokacin da qur'ani ka sauka za a bayyana muku to rikazi lokacin da qur'ani na sauka an ka bayyana mana shi ko ba haka ba da an ka bayyana shi kowa gane an ka dabbaka ko shike sai Allah ya sa kun ya samu ruhiyar ruhiyar ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan hada rikazi na cikin ba ko bai ciki to yanzu da ba sai ka to ce kai ka sai kuma ya ce Allah ya akamala ya ruha babu wani abu kila an fahimta yace saboda haka duk abin da ka gani da rai eh ka gani ba mu sallah ya rasu kaddara kaddara shi ya hoda ma to na kaddara mu yadda to ba aiki da duk abin da ya zan bayan wahayi kila ban sani ko kun gani kaga mai mai mahalkin ko da tabbata wai mai mahalkin tunda ma ba ma annabi yace ba shi Allah ya bashi mahalkin salatul fati ko ba haka ba kaga an riga an riga ko ba haka ba al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ni'mat tabbata ba ta tabbata ko ba haka ba eh kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai la nabiyya ba'di kuma irin wancan wahayi na a turo ma mala'iki ko ku Allah da kai ne faɗa ma ai wahayi na kuma ya ce la nabiyya wa ba'di kila fahimci wannan sosai saboda haka mafarki kowa na mafarki ba zaman mafarki a cikin bayan Allah shi da biye mafarki sai ga zo daidai wai ba Allah babu wani ala ko kahi na wannan ko kahi kina fahimci wannan kan mu lalata ki da mu amma a lokaci guda kuma su ku waɗanda ka ganin cewa su ahli sunna suke duk abin da an kai na wani ce ƙarya na da kuma kure na akwai daidai akwai gaskiya kila fahimta kuma a lokaci guda ku tsaya ku jiya ba a sau ta'abiril manami ta'abir ta'biril anami fi ta'biril manami kusul qafi bitahina ko Ta'abirin anami fi ta'abirin manami ba a sau kitab ta'abirur ru'ya na ibn shahin ba a so littattafan ruya na ibn sirin da aka danganta zuwa ga ibn sirin ba a so tattafan mulki ka zanna kai ta nazari wai ka zama wai mai fassara mulki. Hmm. ba karatu ne aka yi ba kila ku fahimta ba shi kenan wai da an taɓa mulkin cewa mutum ya yi rijiya ko ba haka ba tun da ya haɗa rijiya tsungul arziki zai ko sun kashi can harko ko to sadda duk wani mawarkin yi rijiya arziki zai ba haka take ba kila an fahimta shi yasa duk littafin mulki da an ka an ka rubuta da mutum ya tuwa aka alaga ta na mulki kaza sai ce to ba an ta ajibin can wai kwaso ya diba mulki me kai hokin fada to wai shi ko in ya sai kama dama wa manami annahu wa huwa annahu kada an ka walan ka ba huwa kada wannan irin maguzanci na ga shirme kawai ko sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko awsarin wani dai dai kuna cikin dubbai mutum juna ko uku dubbai in ba abubakar siddiqu ba ko abubakar siddiqu da ya fassara mafarkin yana kuri baiwa ta Allah ka baka malam ba nazari na ba kwana cikin dare ba kai ta haddacewa haka na ganin gaugawu sai a zo a ta fassara da wasu kananan littafai ko na hausa yanzu su aka yi littafin hausa fassarar mulki fassarar mulki kawai shi ku wani wawa sai ya so mata ta tuna tana mulki ya an shi ke zanka nazari ko kawai sai burkuce mata kai ta yi ana nan ana nan ta yi kaza kaza wata rana an yi kaza ta haɗe ta yi tuntuɓe sai ta jiba littafin sai a ce mijinki abba ya shanki waɗa miki abba ya ba shi ke na mafarkin ka an kama matsala ka so mata da kanka ka so sai ta gane hmm, ashe bai so na haka duk a gurɓace lamura saboda ka littafin bari wada muku duk littafan da an ka rubuta na mahorkan yi karyata babu wanda a daidai babu mafarkin da aka yi shi ke na a yi rikodin ɗini haka yake hmm, mafarki in an yi shi yanzu aka wasara shi daidai da lokaci daidai da wanda ya yi shi daidai lokacin da ka yi shi daidai kaza daidai kaza kuma ga wanda Allah hore ma wannan ilimi al bukhari akwai wanda kai ilimi ne kila a zamani ne shi ma ya mawalki ya yi mawalki amma duk sanin hadisin al bukhari tunda hakkun san ana karin magana tunda ko da ki karin magana na duk hadisin da al bukhari ya ce ban san shi ba ba hadisi bane ka ja mai al bukhari ya ce wallahi ban san wanga ba kai ma kanka dai kana jin anya ko hadisi na ko amma shi da kai ya muhalki ya kasa fassara imam mali ya muhalki bai san fassara ta ba imam bukhari ya yi mafarki cewa ni cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kuda suna yabi annabi ya dauki marfeci yana tawa annabi kabe mai kuda magana tana nan cikin hadidatul qani ibn hajar ya kawo ta cikin fadailul bukhari manaqibul bukhari darajojin imam bukhari yana ta kore mu annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin mulki ya tahi sai mulki ya zama matsala ya gaci a musiba ko ta samu kaga wanga irin mummunan mulki annabi da su yaɗe kai kai kan ka da matsala ko ba haka ba yace ya tambayi malamin sa mai fassara mulki sai ce Allahu akbar Allahu akbar ƙarya ta za a yi kai ana azama annabi kowa ya jawo hadisi haddasa na haddasa na annabi ya ce haddasa na duk ƙarya to kai na Allah zai ba baiwa ilimin kore wannan kare Imam Bukhari bai san bai san haka ba yanzu aka faɗa mu yanzu ya ji to in hadisai ka sa a fassara mafalki ba fassara shi in dai sani hadisi bale ka to ka ce wa min shurudi ta'diru ru'ya al ilm bil hadisi wa at-tafsir wal lugati ko tafsir wal lugati ka gane bi gal lugati ko wal lugati kaga duk wannan shirme na aka suna yi mana imam mali ya tsara mai kama mai kama da irin wannan shi ma haka yi shi tun yana yaro bai kai ba imam al-bukhari lokacin da ke yana babba ma ko da ke shi ba imam malik ban san lokacin da ya shekarunsa ba amma da a cikin tarihi imam malik suna ambata mana cewa imam malik shi ma mai kama da irin wannan madina ya ga an cika da bola madina yadda da ko'ina ko'ina ko ƙauyuka da garuruwa mutum ya ɗauko bola taki ya kawo cikin madina ya zube ya koma ya kwaso yana zubewa imam da shi kaɗai yana kuka yana cika kwando da wannan bola yana hatawa da yana zubewa a koma kawa a zube ya koma kaiwa yana kuka ya tashi ya yi wannan wasarar mulki ya ce ma wani aboki ne ko ɗalibi ne don Allah ina son ka je inda wani ka tambamin fasarar mulkin amma ka faɗa mai mai mulkin ka ce mai kana tambaya ne wannan mutum ya ce inda malam ya tambayi fassarar mulkin ya ce kaji kaji mulki na wani bawan Allah ya yi kaza kaza bai ce shi ba bai ce wani ba wani bawan Allah ya mulki kaza kaza kaza kaji kaji kaji sai mutum ga shu Allahu akbar ya ce wannan mawalikin ni a yanzu yanzu ko an kai shi wani ya shi ya ce sosai wanda ya shi ma yana nan da rai ce ka ina kan baba don dai mawalikin ga in ba malik ba ba mai ne shi ya nika zaton kai ne ya ce imala ya ce shi ya nika zaton kai ne ya ce halin malam ya wasan malik ya ce ba wani abu na ba ƙarya ta za a yi ta zura annabi wannan takin daga ana kwasuwa ƙarya ta kwattaho ya ce madina ita zura ma annabi ƙarya don annabi yana cikin madina to ma malik faɗa zai da wannan kila kun gane wannan wannan duk kaga babu wanda ha gane inda ana gane hadisi na gane ko fiqh ka sa gane da malik bai gane bai da fiqh to bai da luga walid ibn muslim wanda yake walid shi ma a cikin malaman hadisi yace wata rana na shagala ko lambu sai ne ko wani irin jinsi na lambun na jinsin ya shi akwai akwai mauzu ba akwai lemu akwai kaza akwai kaza kuma cikin ikon Allah cikin ina mafarki wani sai da nufi ba ni ɗanɗana abu gudanin mance ɗanɗana kuma na gane kan da inda kan da ya gane kamar ya ɗiba bai ɗiba bai wuce kan da ya dawo sai ya falka ko za haka nan ko ni abai ci ba rumman rumman shi abai ci ba yadda ya tambayi ya tambayi malami ne yace alagawa ta malaka ji abin ne mulki amma rumani dai abban ko ni mamaki abin bani ma har na gane fa in wuce haka in dawo in sai na falka yace Allah sarki amma ina ganin baka baka yin mirasi ba ko mirasi laban gado yace malam wallahi cikin abubuwan ku da bai iya ba kenan shi da ba yace da ma shi amma mulki shine rumani ko wani ilimi sai ka iya shi in ka shiga amma baka yin mirasi saboda haka huce da kanka da mirasi kowa ne bida an baka yi mirasi haka na wani ibn sun bai yi mirasi yana cikin malaman da aka buga wa misali a ce in ka yi kwalcin walidu wajen mirasi kana gane wanda haka abubuwan suke malam ba shaci hudina ba saboda haka an kan tambaye ka Allah ya ma wannan baiwa ka gano kana iya faɗi in ba gano ba kakkai karya ba rauni na ba ba jahilci aka ce mai ba ka ce baka san mafarki ba nabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa cinjim sai ga wani yanzu ya rasulullah na wani mafarki yace mi kai mafarki yace na yi mafarkin na yi mafarkin <clears throat> gashi mutane na ayari sun taru sun taru da shugabansu sai an ka zazzalo musu ya giya da sama sai suka rika sun ka taka sun ka taka ciwo su sun ka haye gurub na biyu ya taho an ka zazzalo musu ya giya da sama sun ka taka sun ka taka sai sun ka haye gurub na uku ya taho an ka zalo musu ya giya daga sama sun kama sun taka sai ta tsinki rita sun ka faɗo. aka yi dabarbaru aka yi aka daura suka taka suka taka suka taka da kyara sun ka haye shi an mulkin ka yace shi an mulki na annab abubakar ta duka daga shi ya rasulullah don Allah kai mai dai bari fassara mai bari fassara mai ya gano hadisi na cikin bukhari abubakar as-siddiq ya fassara mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asabta ba'dan wa akhata ba'dan ne fassara ka tayi daidai sashi kayi ne wuri kaza wuri kaza kai kuri annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma an gyara kurin wannan hadisi za mu kai insha Allah manzon sallah sau shi da kai ne ana mafarki ko hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzon sallah da ya sallar su ba sai wani kato ya ce hal minkum man ra'a ru'yan laylata da danga da ya wuce akwai cikin ku wanda ya yi maholki ya akwai wanda ya mulki sai ya labarta ma annabi sallah sai annabi ya bashi labari fassara maholki. ne a shiga ga duk sahabbai ba su wasarar mulki sai yan kaɗan daga ya za ka ɗaukar maka ka sana'a ka yi ta mutane ƙarya ka yi ta gida da mutane ka yi ta mutane akwai wanda ka cewa ya mulkin bani sai mutu sai sojoji sun mutu wani mulki ya ce an ce sarakuna za su yi ta mutuwa yau sai sarakuna su yi ta yadda kaji da zabi da abin ana ta yanka shirka ta biyu kenan ko a yi ta yanka saboda ni saboda kai shiga ciki duk shirme Allah ya samu gani saboda haka dole mu tsaya baina baina lalle akwai mafarki ana mafarki yana nan bushara ta wadda Allah kawo mutanen kirki in ya ga dama ko wa'azi na Allah kawo wasu da sun kai kurakurai waɗannan waɗanda suka yi tuwa daga ɓangaren Allah sannan akwai ɓangaren wanda ka fitowa daga shekar ɗaya kawai ka sun ya dagula ma lissahi sannan akwai wanda kawai sa abin kai cikin rayuwarka shi na ɗaya kawai dame ka ko ba haka ba ka sa abin rayuwa ka sai ka yi ta gani cikin mafarki duk akwai amma haka gane kowa ka yi mafarki duk wanda mafarkin ka ya zan daidai ba shi aka zan waliyi ba a kula ba shi a wannan abin naka ya zan addini ba a kula da mafarkin ka da rashin yi ne duk ɗai da yi da yi duk ɗai bai ƙara ba bai rage ba kuma duk abin da ka yi ciki in akwai cikin addini dama addina in babu bai shiga ha'a wada mu fahimci wannan da kyau yawwa sannan kuma ana fassara mafarki ba ƙarya ta ba ai hakuri wani sahihu katira min ar-ru'ya fil manami wa naqiru anna lidhalika tafsiran qaida ta 40 lokaci yayi wa narabsat sadaqata anil mautal muslimina wa du'a ilahum wa nu'minu bi anna Allah yafqahuhum bidhalika shi ma nan gaba ta mai wadi kila muna iya dan takaita game da wannan a gurguje kila dan abin da zan ambata mana cikin minti biyar ban gamawa amma ku yi hankuri Umar ibn khattabi radiyallahu anhu na biyu daga cikin al-khulafa ar-rashiduna kuma na biyu daga cikin al-ashratu mubashshara bil janna na biyu daga cikin jerin sahabbai na biyu daga cikin jerin waɗanda sun kai kowa duniya ba manzon Allah Umar ibn khattabi radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya taba cewa in ji amrul al-as da amrul al ya yace ya rasulullah cikin mutane wa ka hisu yace aisha yace ya manzon Allah cikin maza ne ka san ka faɗa ne yace babanta yace ya rasulullahi sannan wa yace sannan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu amr ibn as ce daga nan sai mun sai ci gaba da ambaton wasu mutane sannan wani sannan wani sannan wani sannan wani manzo sallallahu ya ce kamu cikin annabawan da sun ka gabace ku to cikin almajiransu da da sahabbansu da mabiyansu akwai waɗanda Allah ka lakkana wata fahimta ko wata gane tun wahayi bai sauka game da ita ba kuma wahayi ya zo ya daidai da ita ya kibin da ita muhdathun kenan su aka ce ma muhdathun ko muhaddathun muhaddathun afwan muhaddathun ba muhaddithuna ba da fataha dali muhaddathuna wanda Allah ka wa ilhani muhaddathuna wanda aka wa ilhani yace in cikin al'umma ta akwai su to Umar na radiyallahu anhu Umar bin Khattab sunansa Umar babansa Khattabi kakansa Nufailu dan Abdul Uzza dan Ribahu dan Abdullahi dan Kuraz dan razah dan adi dan ka'abu dan lu'ayyu dan galibu dan dan galibu al-qurashi al-adam sun yi tarayya da manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen kakin annabi kuma kakane ka ibn lu'ayy a shi kaga shi ma ba quraishi na tunda ka'abu ibn lu'ayy ibn galib ibn fihr al-qurashi amma ana ce mai al-adawi saboda ibn adi cikin kakane akwai adili ana mai kinaya abu hafsin ana yi mai laƙabi da alfaruku don saboda tun lokacin da ya musulunta an ka tantance an ka bambanta gaskiya da ɓanna a makka da musulunta ta an yi umar ibn khattab radiyallahu anhu shekara ta goma sha uku bayan amul amul fili mun san an yi sallallahu alaihi a shekara amul fili an yi abubakar as shekara biyu da yan watanni bayan amul fili ma'ana manzo sallallahu ya ba abubakar as-siddiqu shekara biyu da yan watanni to shi kuma umar bin khattab an haife shi shekara ta goma sha uku bayan amul fili ashe manzo sallallahu ya ba umar radiyallahu anhu shekara goma sha uku da haihuwa mahaifiyarsa shi Umar bin khattabi ana ce mata khanta matu bintu Hashim ibn al-Mughira ibn al-Mughira ko kuma bintu Hashim ukhtu Abi Jahal duka an ce ko tana da alaka da Mughira ibn Mughira ba Mughira ibn Shu'bata ba ko ko tana da alaka da Abu Jahal sai dai malamai da yawa masu tsari sun fi tafiya kan cewa ita uwa tai ya Hashimu hashimu shi kuma ababba wan uban abu jahal ibn hisham wato in kana son ka ce abu jahal ibn hisham ita kuma hamna bintu abu jahalin ibn hisham ita kuma hanta matu umar bin khattabi ita ko bintu hashimin to da hashimu da hishamu wasu guda uban su guda kina gane abubakar umar bin khattabi radiyallahu anhu ya aure mata bakwai a cikin rayuwa ce ta duniya gaba daya tun daga zamanin jahiliya har shigo musulunci in ya saki wata ya auri wata akwai wanda ya aura zamanin jahiliya kuma suka rabu ana ce mata zainabu bintu maz'unin yar uwa uthman bin maz'unin babban sahabin ita ta haihu masa abdullahi dangane da muka sani abdullahi bin umar sannan ta hau masa abu abdurrahman ibn eh, abdurrahman al-akbar sannan ta hau masa hafsa wadda manzo sallallahu ya aura ita wa gabu ya Allah zainabu bintu mas'ud sannan ya auri mulaika bintu jarwal ita ta hau mai ubaydullah sannan ya auri ƙuraiba bintu abi umayya al-makhzumi sannan ya auri ummu hakimin bintu al-harith ibn hishamin ta hau masa fatima sannan ya wata mata ya ya aure wata mata Jamila bintu Asim ibn Thabit ibn Abi Aqlah al-Aus ibn al-Aus daga Aus ɗan Madina ce sannan ya aure Atika bintu Zaid ibn Amr ibn Nufail wadda ta haihu cikin kakanni ne ita ma ɗan kakanninta ita kuma ita uwar ɗaliya sannan ya aure ummu kulsumin ya ali ibn abi talib radiyallahu anhu ashe kaga babu kiyayya tsakanin Umar bin Khattab da Ali bin Abi Talib ko ba haka ba tunda duk wanda ka dodi yaka ka bashi ko ba haka ba zanne da kyau lahiya lau hankalinka lahiya lau kai ma ka sun yi aure ta ina ganin ba makiyin kana ba Ali bin Abi Talib ya ba ummu ya ba Umar ibn Khattab ummu kulthum ya aure ta kuma ta ya Ali bin Abi Talib ummu kulthum ne kun san uwarta uwarta ita ce umama kun san umama ita ce wadda mun sallah sallah yayi sallah na ɗauke da ita in zai ruku ya aje ta in ya ta sai ya dauke ta ita ta diyatta ummu sun, ko duk ita umama din nan bayan rasuwa fatima mata ali bin abi bayan rasuwa ta sai aure umama din nan umama kusan jikayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ta hanyar diyarsa Zainab an gane matat Abul asu isu sun kai Abu Umama umama da fa'ima rasu ali aure umama ashe babu yi ka aure mace in tar rasu ka aure biyayyarta ko iya kaunarta kila an fahimta umama din nan ka ga gaba da baya suna cikin ahalul baiti ko ba haka ba ita uwarta zainabu zainabu iyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba da Ali na ya aure ta shi Ali ba ahalul baiti na ba shi ba cikin ahlul baiti sannan umma ba cikin ahlul baiti ba ahlul baiti gaba da baya sun kahi ummu kulthumi suka ɗauka sun ba wanda ka ba ka so Umar bin Khattab radiyallahu anhu ila fahimta saboda haka ya aure ta har mata sadaki da dirhami ko dinari dubu arba'in yana daga cikin misalan da aka bugawa na babu haddi ga duk ko sadaki ya kai Umar yi sadaki dubu arba'in ko ba haka ba eh kuma in kai naira uku ya isa naira uku ya yi la aƙalla wa la a kasara dama shi ne ahlus suna suna nan bai kayyade ba ko kayyade eh hin cewa ɗaya kika kayyade ce babu sadaki sai dan muka ce ai akwai gyara ko mhm, Allah ya samu shina da sadaku ko ya yi sadaka luhayya su wata mata ce yamen ya samu ta an ka bashi ita a madin sadaka ta haihu mai Abdurrahman al-Asghar kuma ita ce umu walada ba matarsa ba ce akwai wata wadda aka ce mahu kukaiha kukaihatu ita ma umu walada ce ita hain masa zainab zainab din ga ita ce ya autar gidan umar ibn khattabi ashe kenan in ka ce cikin waɗanda da mun ka ambata ma kali sahu uwaye uwayensu to ga ƴaƴansu guda goma sha uku ƴaƴan umar ibn khattabi goma sha uku da ya haifa a duniya akwai zaidu al-akbaru akwai zaidu al-asghar akwai asim akwai abdullahi akwai abdurrahman al akwai abdurrahman al akwai abdurrahman al akwai ubaidullah akwai iyar akwai hafsa mata annabi sallallahu akwai ruqayya akwai zainab akwai fatima kai kasan shi ma bai takaice ba da bai sa sunanta ko ba haka ba sun ce wai takaice ta kaji kaga dukkan ƴaƴansu ga suna ambata ma guda goma sha uku matansa na aure guda bakwai sa ɗaukonsa guda biyu wannan suna ya aura umar bin khattabi radiyallahu anhu ya musulunta shekara ta shida bayan aiko annabi shekara ta shida bayan aiko annabi a haɗa watan zilhijja an gane ba watan zilhijja lokacin da umar yan musulunta yana da shekara 27 kaga matashi 27 ba irin wanda musulunci ka bukata musulunci ne ya kasance bayan musulunta hamza da kwana uku hamza ya musulunta da kwana uku shi ma umar mana khattab ya musulunta musulmi dududu lokacin nan kamar yadda umar ya ba da amma lissahi na zahiri rasmiyan officially wanda kila akwai can na hannun mutane irin wanga dai wanda ya kai bombin gwamnati ta bada tsayin ta ko wanda an kai an ka an ka sani da zahiri Umar yace da mun ka musulunta da an ka taho lokacin da mun yi musulunta annabi ya bada da bisharar musulunta ta an ka gamu du-du-du sai ni kira ya mutane lokacin nan sai ni ga mutum talatin da tara ni an na arba'in shi an na arba'in ga shiga musulunci sannan an ka ambata min akwai mace goma sha uku suna can gida da su ɓoye saboda haka ya musulunta bayan mutum namiji arba'in da tara mace talatin da tara shi ne arba'in haka yake namiji talatin da tara mace goma sha ɗaya ya kai talatin da tara plus sha ɗaya nawa kenan hamsin cicicip ko to ya musulunta bayan mutum hamsin kila fahimci wannan na'am hamsin abdullahi bin abbas ya ce ali bin abi talib ya ce babu wanda ya taba hijira bayyane gaya gaya da rana tsaka jaharan ba boye ba duk cikin ku waɗanda aka waɗa ma cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba umar ba ya umar ɗaya na ya hijira bayyane lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahi an ga kama bidatai da shi da abubakar sun sulale sauran musulmi sun sulale umar bin khattab ya samu labari an ka aiko mai cewa a sarki manzo sallallahu alaihi wasallam ya jira zuwa madina a tarbai can kuma sai shirya da dare dare na yi gidan kowa ya ce salamu ne, ina kwa ina yi a da gobe zan tafiwa faɗa ma na kai in kana shiri ka shirya gobe shi na sun yi hijira gari ya waye ji ali bin abi talibin umar ya sa sulke ne ya sa kayan fada ya ɗauko makami ne ya dauko takobi ne ya rataya ya ɗauko kibiya ce ya rataya da kibau ne sa cikin kwari ya rataya ya biyo ya zo ka'aba ya yi sallah raka'a biyu ya sallame ya yi addu'o'i ne ya tashi ya ta kungiya kungiya tana na kariya ta to ina muku ban kwana ta hiya zamu in kuwa su da cikin dare to shi wada musu ya kai aga wata magana nan da Ali bin Abi Talib ya ambata wanda as-sallabi ya kawo a cikin littafin sai da yake cewa faslul khitabi fi sirati ibn al su littafin kenan yace Umar bin Khattab sai yace duk wanda ka son cikin ku uwa tai sai ta cikin wani ba shi ba dai ta rasa shi da hasara sai dai cikin wani wanda ka son mata ce ta shiga ta kaba wanda ka son iya ne su zan marayu wanda ka son makwacci ne rasa makwacci to mu haɗu bayan daji wanda ka son haka mu haɗu umar ya kada abin hawa ne ya taka ya tahi suna kallo ne sun ka ce ku kyale kar ku ja mana hitina ku kyale shi Ali ibn Talib ka cewa duk cikin wanda aka ce ma yana girgiza yana jinjina ma Umar ce duk wanda aka ce ma zarun maina babu wanda hijira bai ne ba Umar ba wannan nazarin za insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mu kare tarihi Umar ba za mu dora